This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da da da kuma 60. A jamhuriyar Nijar za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. sannan muna nan yaushe a intanet a wato voahausa.com masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan dare mahmud lalo ne tare da ladan ibrahim ayawa a shirin mu na dare na kuma karshe a wannan rana inda za ku ji cewa wani rahoto da ya ayyana jamhuriyar nijar a cikin kasashen da ke gab da rage yawan mace-macen yara ƙanana 'yan ƙasa da shekaru biyar Muna kuma tafa da shirinmu na mu tattauna wanda Ibrahim ka almasi Garba zai gabatar amma fa duka sai kun sha labaran duniya. Masu are Assalamu alaikum. Mahukuntan ƙasar Saudiya sun ce masu aikin hajji za su ci gaba da ayyukansu na ibada a ƙasar. duk da hatsarin da aka samu na ruftawan injin ɗin ginin nan wanda ya yi musabbin kashe mutane 700 kuma ya raunata wasu 203 shi dai wannan injin din mai haɗu da ƙugiya na gini ya rufta ne a masallacin harami da ke birnin makka sa'ilin da dubu dubatan mahajjata ke ayyukan ibada jiya juma'a a cikin birni mafi tsarki na musulmai babban jami'in tsaro na farin kaya na ƙasar ta saudiya suleiman al'am ya ce iska mai tsananin gaske ne da tsawa suka yi dalilin faduwar shi wannan inji na ginin da ke makale da kugiya yanzu haka gwamnan yankin lardin makka khalid alfaisal ya ba da umarni a gudanar da binciken abin da ya haifar da wannan bala'i kuma ya ziyarci masallacin na makka a yau asabar domin gane wa idanunsa wannan hadari da ya kashe mahajittan hotunan da ake rarrabawa ta hanyoyin sadarwar hanyoyin sada zumunci sun nuna mahajittan da abin ya rutsa da su cikin jini kaca-kaca kuma da tarin kuraguzai da ginin ya rufta muhammad tahir daya daga cikin ma'aikatan sa'ilin da yake zantawa da murya amurka ya ce ɗaya daga cikin dalilan wannan hadarin shine ruwan saman da aka yi kama da bakin kwarya wanda yake biye da tsawa mai tsananin gaske tukunyan iskan gas da ake dahuwa da shi wato silinda a turance ya yi bindiga a yau asabar a wani gidan dafa abincin sayarwa da ke tsakiyar kasar india kuma ya hallaka mutane 82 kana yi wa mutane da dama rauni wannan gidan abincin da ke wurin da ake kira madhya pradesh ya ci kar dan mutum suna karin kumallo salin da wannan tukunyar iskan gas ta fashe wannan fashewar dai ya yi wa wasu gine gine da ke kusa da gidan cin abincin lahani rahoto rahotanni sun bayyana cewa sakamakon wannan fashewar tukunya kuma ya yi musabbin fashewar wasu abubuwa wanda ya kara adadin mutanen da suka mutu a wannan wurin ma'aikatan ceto dai suna ta iya bakin su domin binciko kuraguzan da suka fashe suka danna jama'a domin kara zakulo jama'an da wannan haɗarin ya rutsa da su rahotanni sun bayyana cewa fashewar irin wannan tukunyar iskan gas ba sabon abu bane a kasar ta indiya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc wani rahoton da asusun tallafawa yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya bayyana cewa wasu ƙasashe shidda na nahiyar afirka ciki ko har da jamhuriyar niger suna gab da cimma muradin karni na hudu wato rage yawaitan wato mutuwar yara ƙanana 'yan kasar shekaru biyar ga rahoton suleiman muni barma daga yamai daga cikin waɗannan ƙasashe da suka kama hanyar cin wannan yaƙi shida 'yan nafiyar afirka ne wato habasha liberia madagascar malawi rwanda da niger waɗanda a shekarar 2006 yara 'yan ƙasa da shekaru biyar kimanin 198 daga cikin dubu ne ke rasuwa yayin da a 2012 yara 127 daga cikin dubu ne suka kwanta dama dr adama kemu shugabar ma'aikatar kula da lafiyar uwa da ɗanta a niger ta bayyana min dalilan samun wannan nasara lokacin na ne ke kashe yara kwarai kama cucuta su disa su ciyon sankarau da sauransu ai kuma kun san tun lokacin nan sai aka sa shaushawa rigakafi tun ana yin cikin likita har ya kai ana zuwa gida-gida ana yi ma yara yaro tun daga aihuwar shi akwai shoshawan da za a yi mishi rigakahi na wata cuta yanzu haka hukumomin kiwon lafiyar al'ummar nijar sun fara ƙara tsaurara matakai don ganin magunguna sun isa kowane lungu na wannan ƙasa ta hanyar tsarin clinic mobile wato asibitin tafi da gidanka a karkara in ji ministan kiwon lafiyar al'umma manu agali akwai abin da yake hana mana kona mata suke mutuwa a daji. Sai dai Dr. Ilyasu Idi mai nasara wani ƙwararren likita da ke shugabancin wata asibitin haihuwa a Yamai ya koka akan karancin kason da ake keɓewa fannin kiwon lafiyar al'umma. Ya kamata duk ƙasa ta keɓe kashi goma sha biyar cikin ɗari abinda za a taimaka ma kiwon lahiya balle kiwon lahiya na yara da mata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. to madalla a gaida sulaiman mun bar mu na birnin yamai da ke daga jamhuriyar Nijar da kuma shine muka kawo karshen labaran To Ladan Ibrahim Ayawa kenan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. ta yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin jin shirinmu na gaba wato mu tattauna. Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Ga shimfiɗar shirin daga gogon naku El Hikaya kan yadda ta kaya a Najeriya a mako mai shuɗewa. Shugaba Buhari na shirin rage yawan ofisoshin jakadancin Najeriya su 119 zuwa masu muhimmanci da ƙasar za ta iya ɗaukar nauyinsu. Yan rajin karin muradun Buhari Sadiya Umar Faruk ta ce mataki ne mai kyau. Jakadun ƙasashen waje ɗin da za a iya haɗa su za a samu rangwame na kashe kuɗin gudanar da wayannan embassies ɗin. tun a watan yuli buhari ya umarci dukkan jakadun najeriya su dawo gida kungiyar kwadago ta yi zanga-zangar bukatar yanke hukuncin kisa ga waɗanda kotu ta samu da cin hanci comrade ibrahim khalil ma'ajin kungiyar ne cin hanci da rashawa yadda ya katutu a najeriya sai an yi dokoki masu kaushi waɗanda za su iya maganin aikata irin waɗannan munanan laifuffuka da ake rundunar 'yan sanda ta damke waɗanda take zargi da tunzura 'yan kabilar ibo su ɓalle don kafa ƙasar biyafara pdp ta ce ba za ta sagala hotunan buhari a ofisoshinta ba da nuna cewa ai apc ma bata manna hoton tsohon shugaba jonathan ba apc ta ce ai wannan mataki na nuna pdp yar dagaji ce a adawa nasura da maili kamarar amurka daga abuja najeriya haka dai to yanzu za mu kaɗa zauren mu na tattaunawa yau zauren zai kammala zamansa a jaskwata yamma da bauchi inda wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi ta jagorantar wata tattaunawa kan yadda za a samu zaman lafiya mai ɗorewa a ƙaramar hukumar barikin ladi ta jihar ta Filato. Yau Zainab za ta ɗora ne daga inda take sake komawa ga Ustaz Alhaji Ibrahim Barikin Ladi. Zaman lafiya za mu jawo kanmu. Ba wani ne zai kama zaman lafiya a Barikin Ladi ba. Hakuma rashin zaman lafiya ba. Sai dai muna fata Allah ya zauna da mu lafiya mu kuma muna kokari cikin dare da rana ɗin da sauransu kuma muna roƙo muna kuma tura wa duk yan uwa inda suke ko ina su mu cikin addu'a Allah ya sa mu gano bakin zare babu abin da ya gagari ubangiji to za mu iya kokari muna da iya kokarin haka muna sa ido kuma muna bi mu ga cewa muna ba jami'an tsaro haɗin kai ɗari bisa ɗari domin yawancin wannan abubuwa din idan muna ba su haɗin kai to abubuwa za su tafi domin saboda jami'an tsaro wani lokacin ba ne shi zai zo gari bai san gidan kowa ba bai san abin nan ba shi dai bi titi ne da abin nan to amma ba wanda bamu san shi ba ba gidan da bamu sani ba to muna kuma ba su haɗin kai mun kuma na ƙara kira mutane kuma su bi doka da oda dokan nan da aka sa kar a taka wannan doka Allah zai kawo mana saukin sa kuma kowa ya haƙuri to dagomre kana ganin wannan dokan hana yawo ta kawo raguwan wato wannan tashi-tashin hankali a yankin nan eh to malama zainab kan na faɗa maki da farko gaskiya ba da so gwamnati har ta doka wani mataki ba domin an san irin yanayin da ake ciki na ga miki cewa a jere a jere wajen kwana uku hudu abubuwa suna faruwa dalilin da ya sa kenan kuma barkin lada lokacin was so tense wuri ya riga ya dau zafi matukan gaske wanda in an bari wani ba zai iya faru to shi ya sa a gaggauce aka doka wannan mataki don abubuwan ya lalace da nan show wallahi wani yaro kawai bayan gari fa ya je zai yi aka harbe shi aka kashe shi so abin wato nan ma nan ka yi nan zaka je gona a kashe ka so ah, it's just too much it's just too much you know to uh, ustaz alhaji me kake ganin hanyoyin da za a bi domin a samu mafita musamman ga waɗannan tashe-tashen hankula da suke aukuwa barikin ladi to ni dai yana da hanyoyi kamar guda uku wanda nake ga in allah ya ka bi wannan hanyoyin za a iya samun zaman lafiya tsakanin ainihin ina so shugabanni wadda suke yankin barikin ladi tsofin kansuloli tsofin ciyamin na lokal gamman na da da na yanzu duk wadda ya rike wani mukami a eriyan barikin ladi da riyom na gwamnati ba a taɓa taruwa gaba ɗaya an zauna da su da kuma al'umma sarakuna da wannan mu zauna a ce to wani da tsohon kansula ne ya zo wani tsohon chairman ne local government ya zo wani tsohon minista ne wani director ne wani pamsec ne wani kaza ne wa'annan gaba daya haɗu wani tsohon gwamna ne ko wani senator ne wani yayi reps wani yayi kaza to wa'annan shugabanni idan ba mun fito mun yi magana da kalma ɗaya da yawu ɗaya ba to a nan ne inda gizo ke saka din amma idan muka haɗu wayannan tsofin gwamnonin nan da tsofin ciyamomin nan da tsofin kansulolin da na yanzu da tsofin sanatocin nan da refs refs da duk wanda suka rika yin mukami a barikin ladi mu zauna da sarakunan da arɗoɗi da shugabannin addini mu fito mu ce mu muryar mu ɗaya ne zaman lafiya muke so ina tabbatar muke zaman lafiyar nan zai samu amma rashin yin haka to a cikin wa'annan caliper of people din akwai wanda suke engineering din hura wutan fitina barikin ladi ina mai tabbatar muke da wannan to idan muka samu muka yi wannan to sannan kuma mu kira wani abu na zaman lafiya ko da a ce da sallah ne ko kuma da wani lokaci ne a ce al'umman biram da al'umman fulani yau a sanya ko da wani abu ne na hidiman tuna al'adun gargajiya namu na da haɗin kai na da a yi irin wa'annan abubuwa workshop da wasu abubuwa kan irin wa'annan abubuwa a wannan area din zaman lafiyar nan yafi komai inda za a sanya workshop workshop yanzu kamar a ce garin barikin ladi a samu kamar a cikin wata a yi workshop sau biyu na zaman lafiya da yadda za a tafiyar da kaza a je ƙauye kaza a yi kaza ƙauyen da ake tunanin cewa ana samun rashin zaman lafiya a wajen a tattaro yaran ƙauyen wajen da yaran ƙauyen da ake tunanin ba sa jituwa din a haɗa su a musu workshop a wannan ƙauyen wani wata a ɗauka je wannan ƙauye ne a sakin wannan workshop din a haɗa wannan abu na wasanni wallahi za ki ga ci gaba da zaman lafiya ya taru matuƙa wa'annan mutane din sun fito gidan rediyo suka nuna cewa wa jama'a kuma suka faɗa amma har yanzu suna nan ƙum ba wanda ya fito ya ce abu kaza ɗin nan ba ma jin daɗinsa sa to nan ne ni inda nake tunanin cewa akwai lauje a cikin nadi dagomre edward me kake ganin mafita game da waɗannan tashi-tashin hankula a barkin ladi to gaskiya mafita na farko zan ce addu'a gaskiya addu'a because matakin da yake faɗan suna da kyau matukan gaske amma waɗansu an jaraba su amma har yanzu ba a san mafaka ba domin zama ɗin an yi ta an yi ta har kwanakin baya har mun succeedin wannan abin an sa wata kungiya wanda aka dinga yawo da jama'an tsaron da su chairman na local government da mu sarakuna bin aka sa wani team har ana zuwa har riga aka je domin a tattaro su yaran su wanda suna wurin wanda ba su sukan samu hanya su zo mitin na local government ba an dan fara sai abu ya zo ya balle kuma gaba daya to saboda haka za a iya gwada kuma a gani kamar yadda shi ya faɗa a gwada hakan a gani ai duk in wurin da ba zama lafiya bari mu tabbacin gaba ba zaman lafiyan shi ne komai to kamar yadda ya faru da farkon nan hukuncin nan duk wanda ya yi abu ai mashi hukunci kwanan nan naji waɗansu wanda aka hukunta su wanda suna da da an sake bada belin su barkatai to shi yasa duka abubuwa suna karuwa su judges su saya sosai su yan sanda su saya abin ne wato ba, ba gaskiya in mutum zai yi aikin shi kamar yadda ana aiki da iyayenmu na da su sardona su tafa a su azikiwe su awolowo wasu wane ne in an koma da aiki yadda da ana yi a da tsakanin mutum da Allah wanda basu kulla kun ba basu gaje komai ba basu bar kuma iya yan din su kawai da bane basu nema arziki ba sun nema da jama'a su zauna lafiya to in an koma haka to insha Allah za su na lafiya to to ustaz kana da wani karin bayani to karin bayani zan yi ina mai godiya ma Allah da shi dagom da ya yi wani babban magana da ya ce zama lafiyan nan farkon abin da za mu yi addu'a addu'a din nan kuma ita ce babban makami ita ce kuma babban abin da zai kama zaman komai don kana zaune addu'a babu inda ba za ta je ba kuma allah da ya yi mu ya zaunar da mu tare waje ɗaya shine mai amsa wannan addu'a shine kuma zai mana maganin abin da ba ma ma iya gani ko ma iya jinsa na ji daɗin wannan kalma ɗin daga gare shi kuma ƙarin bayan da zan ƙara yi a matsayin shi na uban ƙasa da yadda ke tare da kuma yana da hali kuma yana da iko yana da bayan da zai yi domin rashin aikin yi wa matasa yakan jawo rikita-rikita sa'annan kuma mai haƙƙi in yana tunani da haƙƙi aka hana shi haƙƙinsa shi ma yakan jawo rashin zaman lafiya a ƙasa misali zaka samu mutum ne ya yi karatu ya gama abin nan sai a ce maka an haife shi a barikin ladi baban sai an haife shi a barikin ladi akwai mutumin da nake sade da cewa yana da shekara babansa ya zauna barikin ladi shekara 73 shi kuma yana da shekara 52 a cikin garin barikin ladi yana da 'ya'ya tara yana da mata uku amma an ɗansa ya samu tafiya soja aka je batun indijin fam aka ce ba za a bashi shi ba ɗan ƙasa ba ne to kin ga ire-iren wa'annan wani abubuwan sai ka ga mutum ya ga kewa kamar he's frustrated to in ga mutum aka yi masa irin wa'annan abubuwan sai ya ga cewa hankalinsa ba zai kama ba akwai wadda kuma na san shi dattijo ne ya yi shekara wajen saba'in da a barikin ladi shi kansa yana shaidan zama dan kasa a barikin ladi amma dan da ya haifa kuma hana shi takardar zama dan kasa wanda gwamnatocin da kuma sun bashi cewa shi dan kasa ne amma ɗansa da ya haifa sai aka ce kuma dan ba dan kasa bane amma uban kuma dan kasa ne to kin ga irin wannan shi ma yakan jawo frustration da sauransu kuma sai ka samu ofisoshi da ma'aikatu sai ka samu cewa babu a haɗa tsakanin wannan kabila da wannan kabila ɗauki aiki sai a ce sai wannan kabila zalla ko wannan to wannan ma yakan sa matasa su ji kamar ko an tsane su ne to wanda kuma yin haka din sai sanya su ba za ka iya wato controlling ɗinsa yadda kake bukata ba sai ga kamar cewa ana gwamnatin da shine ana yana gwamnatin yana abubuwa in haraji ya zo zai biya in wannan ya zo zai kaza amma duk wani abu na mora na gwamnati sai a ce ba hannunsa a ciki to wannan ma da yake iyayen kasa muna tare da su za su sa ido su duba irin wa'annan abubuwa in dai takardar mutum ya tabbata ya kuma wannan ne ba a irin dan bakonci ran ne ya zo in kaza in tafi ya ce zai mallaki dan dan kasa wannan ba daidai bane ko ba za mu goyi bayan haka ba to wannan karin bayan da zai kenan Allah kuma ya taimake mu to dagon rai daga karshe akwai wani karin bayanin da kake da shi to zan ci ban da wani karin bayani sai dai ko bisa ga abin da ya faɗa na karshen nan kaga batun zaman ɗan kasa ko abin nan yawanci gwamnati ita kanta ta kawo wannan damuwa ko ba haka ba domin duka mu duka mu yan Najeriya ne to su ne sukan ce dole sai indijin to kowa yana da asalin wurin da ya fito to su ne suna tono irin wannan abu in an ce dan Najeriya kwan za a doka mutum aiki a doke shi aiki kawai ba zaton sai an ce sai ka kawo wannan ka kawo wannan ba su suke kawa to amma an ce dole a tabbatar da kowane da mazaunin shi ai to su suke kawa saboda haka kuma a kikiro ayyukan tun da buhari ya zo da na tabbata because yawanci abubuwan allah ya ba mu arziki amma wani mutum ɗaya kawai zai cinye shi kada da gidansa kawai to amma inda a ce manyanmu ba zalima ba ne suna cin kuɗin mu na najeriya a nan a najeriya ai da muna da factories da yawa wanda yaran za su iya ki bar mu samu wannan damoyin ba saboda haka da mun samu canjin gwamnati yanzu bari mu gade Allah ya kama na mai kyau fatan mu kenan to malamai na gode saboda samun zarafi da kuka yi domin mu tattauna da fatar ubangiji allah kuma zai taimake mu domin a samu maslaha kan tashe-tashen hankulan da ake samu a barikin ladi da jihar plateau da ma najeriya kai ma da ma duniya gaba daya na gode allah ya taimake mu haka dai sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka zo babin sauraron jawaban dattawan arewacin Najeriya game da hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai. A ɓangare ɗaya akwai Sheikh Abdullahi Balalau shugaban kungiyar izalatul Bidi'a, wa iqamatus sunna a Najeriya da sakatare janar na kungiyar jama'atul nasir islam a Najeriya sheikh dr Khalid aliyu abubakar da wakilin sheikh dahir usman bauchi sheikh ibrahim dahir bauchi waɗanda suka jagoranci wata babbar tawaga da ta zo wani taro a nan amurka kuma suka ziyarce mu a sashen hausa har aliyu mustapha na sokoto ya tattauna da su sannan a ɓangare guda kuma akwai fasto jamil abba wanda ya magana daga baucin yakuba da farko dai ga tawagar malaman da suka ziyarce mu game da batun zaman lafiya shek abdullahi balalau ya ce dole ne mu yi haƙuri da juna mu haɗa kai ƙur'ani ya ce wa mu bi hablillahi jami'an wala tafarruqu ku haɗu kan igiya guda ta kalmar shahada la illallah muhammadu rasulullah kar mu samu rarraba wannan umarni ne na Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da wannan dole ne dan adam wato a samu son rai kuma a samu rashin fahimta na waɗansu abubuwa dangane da lamarin addini amma dole ne mu zamanto masu haƙuri duk ko ina ana iya samu ba inda son zuciya ba ya shigowa sannan kuma akwai bambancin fahimta ina da fahimta ga irin fahimta ta kai kuma ga irin fahimtarka idan na ce sai ka fahimci fahimta ta za a samu matsala in ka ce sai na fahimci fahimtar ka za a mm. samu matsala amma sai Allah ya warware mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana makoma Qur'ani ya ce idan muka samu sabani ina za mu koma sai mu koma zuwa ga alqur'ani mu koma zuwa ga ainihin wato sunna na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir in kun samu sabani ku koma wa alqur'ani ku koma wa sunna wannan zai kawo wato halli warwarewan sabanin da aka samu mm. saboda haka babu makawa Allah ma ya ce wala na mukhtalifina illa man mm. ba za ku gushe ba kuna cikin saɓani sai mm. wanda Allah ya wa rahama saboda haka sai dole za a samu saɓani amma an samu saɓani to a yi hakuri a koma ga alkur'ani da sunna sai a samu warwarewa harkokin tsaro ya zamanto abin da ke faruwa na tsaro ba a da bambanci babu ƙungiyar da bata zamanto ta samu asaran waɗansu daga cikin mabiyanta ba mm. saboda haka idan dukkanmu ake kawo hari to ya kamata duk mu haɗa kai mu gane cewa daga ina ne wannan matsalan ke tasowa kuma addinin musulunci bai da wannan ba can gaba sai sheikh dr khalid ya ɗora da cewa magana kuma ta wato boko haram wato magana ce wacce take mai surkukiya da duhu da abubuwa da yawa abubuwa da yawa suka cakuɗa suka shiga ciki gaba kaɗan sai shek balalau ya sake shigowa alhamdulillahi uh, musamman ma idan ka ɗauki musulman najeriya ta arewa da kiristocin najeriya ta arewa a wancan lokaci gwamnatin da ta gabata da wannan rigingimu na boko haram ya taso an samu matsala har an soma samun abubuwa na sa'insa duk abin da ya faru ya jefa wato ƙiyayyen ya ƙaru tsakanin musulmi na arewa da kuma kiristocin arewa wanda suke zaune wuri amma da tafiya ya tafiya kiristocin arewa da musulman arewa sun gano cewa wannan wata da sisa ce ake kokarin a hada su a sanya su fada da gaba da kiyayya saboda haka ta hanyar tattaunawa aka soma fahimtar yadda abubuwa suke tafiya aka gano cewa kokari ake haɗa mu ainihin wato faɗa da addinin musulunci addinin kirista babu wanda ya yadda wato wani ya kashe rai haka kawai babu gayar babu dalili wannan ah. ya sa an so samun ainihin wato haɗin kai da mm. fahimtar juna musamman ma shigowan wannan gwamnati to ko me dr khalid zai dora to duk abin da za a samu ya kawo ci gaba wannan abu ne da yake da matukar muhimmanci bal akwai ai kungiya da ake ce mata nairek ita nairek ta hada shugabannin wato musulunci da kuma na kiristoci a majalisa ta koli wacce kamar gwamnati ita ce ma take da wato alaka da ita ba da alamar yanzu ana so a farfado da ita kuma al'amura wato su ci gaba maslaha ta al'umma taimakon al'umma agazawa al'umma faɗakar da al'umma ƙoƙarin an tura su wurin samun biyan bukatun wato maslaha su Sheikh Balalo ya sake kama ma Dr. Khalid. Idan 'yan siyasa ba su da maluma kusa, in aka ce an bar su, ba wasu malaman da za su zo kusa da su don su nuna musu yadda ya kamata da yadda bai kamata ba ai kamar an bar al'umma cikin haraka me yasa saddauna ya ci nasara lokacin gwamnatinsa da abubuwansa ya yi kyau kowa na ta yabo na mishi fatan alkhairi ai kusancin irin su sheikh abubakar mahmudu gumi in saddauna zai kaza a ce ya yi daidai mm, mm. a bar kaza saboda haka dole ne malaman addini ba za su rabu da sarakuna ba ba za su rabu da shugabanni ba suna musu wa'azi da karantarwa sai dai kullum malaman su yi kafa kafa hmm. kada ya zamanto kana kusa da su kusancin da ba za ka iya gaya musu gaskiya ba su yi laifin da laifi ne a ce ai ba komai duk abin hmm. da ka yi daidai ne hmm. to wannan malami bai yi amfani da damar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ba za mu ci gaba da wa'azi kuma muna bin ka'ida da dokokin ƙasar Najeriya a nan sai Sheikh Ibrahim Ahiru Bauchi ya shiga no alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah kamar da yanda kamar da yan suka faɗa abun yana tafiya lalle wannan abu ne wanda ya kamata a tsaya da gaske wajen haɗin kai kamar da dama ka yanke shawaran cewa in an haɗu hmm. tafiya tana da addini shi a fili yake hmm. sabanin kaga dai ni kamar kullum muna gaya wa jama'a cewa yanda shehunan mu suke faɗa shi a mutu jami'ar radiyallahu ta'ala hannun shugaban mu gaba ɗaya hmm. ce ya ce za a yi karya a bayana amma duk abin da aka ce muku ni ne na faɗa ku duba sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da hadisi duk abin da yazo daidai da su aka ce ni na faɗa ku karba mm. abin da ya khalafa wa'annan to ba ni na faɗa ba kuma maulan mu Sheikh Ibrahim Kawala ya shi ma yana faɗa mm. wanda ya saba alqur'ani da hadisi mm. ce ba almajiri na bane ba almajiri ne wannan wannan shine babban abin da zai hada mu sai ku dawo mu tafi ai muna tafiya alhamdulillah shi ko Pastor Jamil Abba cewa yayi assalamu alaikum yan uwa arewacin Najeriya idan babu zaman lafiya ba yadda za a yi zumunci ya shiga tsakanin dan uwa da dan uwa idan babu zaman lafiya addini ma kansa ba za ka iya yi sa ba yaya kake zaman ka da dan uwanka yaya kake zaman ka da wannan ba addinin ku ba yaya kake zama da wanda addinin ku daya ku duba yadda arewa ta lalace hannun jari da sauransu duka ana diba ana kaiwa kudu jahannama tana jiran dukkan waɗanda suna kisa da makami Allah yana kyamar mai zubar da jini wannan Allah ne da kansa ya faɗa shugabanni mu yi musu addu'a na alheri da cewa ubangiji Allah ya taimake su cikin aiki a kudancin Najeriya ni ana yi me yasa mu ba za mu gyara arewacin Najeriya ba kamfanonin mu sun mutu bai kamata muna faɗa ba musamman kamar jigun da fulani makiyaya wanda mm, an san su tare suna zaman lafiya cikin arewa musamman idan na dawo bangaren da zamanin mu na yanzu addini yana da ƙarfi tsakanin Kirista da musulmi a dukkan mu kuma Allah ɗaya ne nake bautawa sannan kuma zaman lafiyar mu shine mu kaunaci juna mu yi cuɗanya tare don yanzu idan ka bincika mai sauraro za ka ga cewa kusan duk addinan nan a sarkafe suke wannan dan uwansa akwai musulmi a ciki dan uwansa akwai kirista a ciki duka a cakuɗe suke da babu addinin da ya ce a tashin hankali babu addinin da ya ce a zubar da jini babu addinin da ya ce a zama na gaba dukkanmu nan muna zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya dukkanmu a cikin zuriyar nan adamu da hawa'u muka bayyana muka zo duniya ya nuna uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya ta wajen adamu da hawa'u ina kira musamman manyan-manyan 'yan arewa ina roƙo da ba da shawara a gare su ta haɗa kai domin mu iya gano da matsalolin da ke fuskanta na rashin aikin yaran mu. da kuma rashin sanoyi da kuma rashin wasu abubuwa don ci gaba cikin arewacin Najeriya. Faso J Abba daga Bauchi, Ubangiji ya bishe mu. Jalla allazi wahidu. Rukun ya ka kama mana. Ahadun guda sau madu. Kai kun kaka ya fe mana. Rabbana majidu ya ilahuna ahadan. Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin na mu tattauna na wannan karan. sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. tumar Allah a gaida Ibrahim ka almasi garba yanzu kuma ga Ladan Ibrahim Ayawa da labarai a takaice. mahukuntan kasar saudiya sun ce masu aikin hajji za su ci gaba da ayyukansu na ibada a kasar duk da hatsarin da aka samu na rufutawan injin gini nan wanda ya yi musabbin kashe mutane 700 kuma ya raunata wasu 203 shi dai wannan injin din mai haɗe da kugiya na gini ya rufta a masallacin harami ne da ke birnin makka salin da dubu dubatan mahajjata suke ayyukan ibada jiya juma'a cikin birni mafi tsarki ga musulmai babban jami'in tsaro na fadar na farar kaya na kasar ta saudiya suleiman al'am ya ce iska mai tsananin gaske ne da tsawa suka yi dalilin faduwar shi wannan injin din da ke makale da kugiya yanzu haka dai gwamnan yankin lardin makka khalid alfaisal ya ba da umarnin a gudanar da binciken abin da haifar da wannan bala'i kuma ya ziyarci masallacin na makka a yau asabar domin wa idanunsa wannan lamari tukunyan iskar gas da ake da huwa da ita wato silinda a turance ya ta yi bindiga yau asabar a wani gidan dafa abincin sayarwa da ke tsakiyar kasar indiya. inda kuma ya halaka mutane 82 kana wasu mutane da dama suka yi rauni wannan gidan abincin da ke wurin da ake kira madhaya predash ya cika da mutum suna karin kumallo sa'ilin da wannan tukunyar iskan gas ta fashe wannan fashewar dai ya yi wa wasu gine-gine da ke kusa da gidan cin abincin lahani rahotanni sun bayyana cewa sakamakon wannan fashewar tukunyar kuma ya yi musabbin fashewar wasu abubuwa daban-daban da ya kara adadin mutanen da suka mutu a wannan wurin firaministan hungary victor orban ya yi kira ga kasashen turai da su samar da wadataccen kayan jin kai ga makwabtan kasar syria domin rage din 'yan gudun hijiran da ke kwarara zuwa kasashen turai tuma da masu sauro duka duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin ladan ibrahim ayawa da kuka ji yanzu yanzu da mr yemi da kuma injiniyanmu da suka taimaka wajen kawo wannan shiri mahmud lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.